This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo talata matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da doma da dalol da kuma niya FM. sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a yau ranar Asabar 11 ga watan Afrilu da ta kasance ranar da ake gudanar da zabukan jihohi a Najeriya da fatar an wayi gari lafiya. Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa da kuma Jummai Ali da sauran abokan aiki ke farin cikin jan ragamar shirin na safiyar yau kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Yau cikin ikon Allah za a yi mataki na ƙarshe na zaben da ya shiga tarihi a yayin da waɗanda suka cancanci yin zaɓe za su sake koma rumfunan zaɓe domin zaɓen gwamnoni da kuma wakilan majalisun jihohi. a nan amurka kuma gobe lahadi idan allah ya kai mu tsohon sakatare harkokin wajen amurka hillary clinton za ta ba da sanarwa a hukunce ta niyyarta na neman jam'iyyar ta tsaye da ita ɗan takarar shugaban ƙasa a makon gobe kuma sakataren harkokin wajen amurka jerry john kerry zai yi wa majalisar dokokin amurka da ke ta baba jawabin jadawalin yarjejeniyar da suka kulla da kasar iran kanin labaran kenan to kamar kamar yadda kuka ji a kanin labarai a cikin 'yan sa'o'i kalilan 'yan najeriya za su tafi rumfunan zaɓe domin zaɓen waɗanda za su ja gama mulki da kuma wakiltar su a jihohi inda shugabannin al'umma ke kira cewa zaɓe kowa yana da abin da yake so ya zaɓa a ran shi ya je ya zaɓa ya koma gidan shi ya zanna lafiya a ba da sakamako allah ke ba da mulki haka kuma masu fashin baki kan harkokin mulki sun bayyana zaɓukan da za a gudana yau a matsayin masu muhimmancin gaske da takala ko kuma menene dalili gwamnatin jiha ita ce mafi kusanci da jama'a bayan karamar hukuma wato ko a asusun karamar hukuma a hannun gwamnatin jiha yake to kafin mu kai ga haka ga halin da duniyar ta waye gari Assalamu alaikum masu sauraro ga labarin mai karantawa Jummai Ali. Yau Asabar din nan cikin ikon Allah za a yi mataki na ƙarshe a zaben Najeriya da ya shiga tarihi a yayin da waɗanda suka cancanci yin zaɓe za su sake koma rumfunan zaɓe domin zaben gwamnoni da wakilan majalisun jihohi. Za a yi zaben na yau ne makonni biyu bayan da shugaban Najeriya Goodluck Jonathan ya zama shugaban farko wanda yake kan mulki da ya sha kayan zaɓe ta hanyar jefa ƙuri'a. Masu lura da harkokin siyasar Najeriya sun ce a baya 'yan takara kan wuce makiɗi da rawa wajen neman ganin cewa komin tsiya sai an zaɓe su. Sukan ɗauki wasu matakan da ba su kamata ba da suka haɗa da amfani da dabarar murzgunawa masu zaɓe da sace akwatunan zaɓe da dai sauransu. Jiya Juma'a ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi kira ga 'yan siyasa da su yi kira ga magoya bayan su kan cewa su gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali da lumana duk wanda yake ganin an kware shi to yana iya neman hakkinsa ta hanyar kai kara kotu amurka ta yi kira ga 'yan najeriya da su maimaita abin da suka yi a lokacin zaben shugaban kasa a gudanar da zaben na yau cikin lumana da kuma kwanciyar hankali a nan amurka kuma kafofin yada labaru sun ba da rahoton cewa gobe lahadi idan allah ya kai mu tsohuwar sakatare a harkokin wajen amurka hillary clinton za ta ba da sanarwa a hukunce ta niyyar ta na neman jam'iyyarta ta tsaye da ita takarar shugaba a shekara ta 2016 baɗi kenan idan allah ya kai mu kafofin da suka san shirye-shiryen da take yi sun ce tsohuwar sakatare ta harkokin wajen amurka za ta bayyana aniyar ta ne a wani saƙon faifan bidiyo da za a sa a dandalin yanar gizo. daga nan za ta ɗauki matakin kai ziyara jihohin da suke zaɓe da wuri iowa da kuma new hampshire wannan ne zai zama karo na biyu bayan yunkurin da ta yi a shekara ta 2008 ya ci tura lokacin da jam'iyyar democrat ta tsayar da shugaba barack obama a zaman ɗan takararta ana ɗaukar hillary clinton a zama mai farin jinin jam'iyyar democrat ta tsayar da ita ya takarar shugaba idan har allah ya sa aka zaɓe ta to za ta zama macen farko da za ta zama shugaban ƙasa a tarihin amurka jiya juma'a da maraice shugaba barack obama na amurka ya gaisa da takwaran aikinsa na ƙasar cuba raul castro har ma suka yi hannu a wajen taron kolin ƙasashen amurka da ake yi a ƙasar panama yau asabar ake sa ran shugabannin biyu za su gana a gefen taron a karon farko don lokacin da mr obama ya ba da sanarwar niyyarsa ta mai da hulɗar jakadanci tsakanin amurka da cuba tun da farko a jiya juma'a shugaba obama ya ce ya ji daɗin cewa ana wakiltar ƙasar cuba wajen wannan taron kolin a karon farko shugabannin biyu sun zabanta yunkurin mai da hulɗar jakadanci tsakanin ƙasashen biyu a zantawar da suka yi ta wayan tarho a ranar laraba to amma har yanzu akwai saɓanin da ke tsakanin ƙasashen biyu waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc A makon gobe idan Allah ya kai mu sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai wa Majalisar Dokokin Amurka da ke ta baba bayanin jadawalin yarjejeniyar da suka kula da kasar Iran akan shirin nukiliyar ta. Sanatoci daga dukkan jam'iyyun suna aikin ganin an samu isasshen kura zartar da dokar da za ta baiwa majalisar damar amincewa ko kuma kin amincewa a yi wa Iran ɗin sassaucin takunkumin da aka aza mata. jiya juma'a mu baiwa shugaba shawara a kan harkokin matakan tsaron cikin gida ben roth ya watsi da furucin da shugabannin iran suka yi cewa duk wata yarjejeniyar da aka kulla za ta sa nan da nan a ɗage takunkumin da aka azawa iran mr roth ya ce matakin da shugaban addinin iran ayatollah hamaini da shugaban ƙasar hassan rouhani suka sun ɗauka ne a saboda matsin lamba daga cikin ƙasarsu Ƙungiyar agajin ƙasa da ƙasa ta Red Cross ta ce ta yi jigilar farko na magungunan da ake gaggawar bukata a ƙasar Yamal. Mai magana da yawar ƙungiyar Red Cross ta ce juya Juma'a wani jirgin sama na dakon kaya ya isa sana babban birnin ƙasar ɗauke da tan goma sha shida na magunguna. Ƙungiyar Red Cross da wasu ƙungiyoyin agaji sun yi makonni suna ƙoƙarin jigilar kayayyakin agaji na jin ƙai da ake bukata cikin gaggawa a ƙasar ta Yamal. inda 'yan tawayen kungiyar huti ke fafata da sojojin da ke biyayya ga shugaban kasar. Jiragen saman yaƙi samfurin jet ƙarƙashin jagorancin ƙasar Saudi Arabia sun yi makonni biyu suna yi wa yankunan da suke hannun 'yan Houthi ɗin waɗanda ake zaton suna samun goyon bayan Iran lugudan wuta. Amurka ta la'ani shawarar da ƙasar Pakistan ta yanke na sako wanda ake zargi da laifin kitsa makarkashiyar har-haren da aka kai Mumbai na kasar india a shekara ta 2008 da ya kashe mutane 166 jiya juma'a mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka jeff radke ya ce amurka ta damu ainin akan belin da kotunan kasar suka bayar na zaki rahman wanda tuni aka sake shi kafin a biyar da belin din mr rahman jiya juma'a india ta kira wakilin pakistan a birnin new delhi abdulbasit ta bayyana rashin amincewarta ga wannan mataki hare-haren da aka kai sun raunana dangantaka tsakanin india da pakistan waɗanda tun lokacin da suka samu 'yanci a 1947 sun yi yaƙe-yaƙe har sau uku labaran duniya kenan kuka saurara. Malam Ladan yau take zaɓe a Najeriya yau ma wakilinmu kuma sun zaga domin gane wa su shirye-shiryen da ake yi kama daga hukumar zaɓe zuwa 'yan takara daga ina za mu fara. To Grace bari mu fara daga jihar Rivers inda 'yan takara ke zargin juna da neman tada zaune tsaye domin ko ga abin da wakilinmu Lamidu Abubakar ya aiko mana da shi a cikin wannan rahoton. jam'iyyar pdp ta zargi jam'iyyar apc da nufin haifar da tashin hankali wanda zai kawo tsaiko a zaben na yau asabar a jihar ta ribas jam'iyyar apc ta ce tana zargin jam'iyyar pdp da shigowa da makamai a jihar ta da nufin amfani da su domin tada hankula da kuma razana masu zaɓe jam'iyyar pdp ita kuma ta kahe kan cewar jam'iyyar apc ce ke kawo tashin hankali be musa Philip Abuwa kenan da ke zaman shugaban jam'iyyar PDP a jihar Rivers yana cewa ne mu kan babu ruwanmu domin jam'iyyar APC ce ke rura wutar rikici a wannan jiha tamu ta Rivers ita kuwa jam'iyyar APC a jiha ta Rivers ta ce har-haren da ake kaiwa sun yawaita in ji dan takarar gwamna a tutar jam'iyyar APC Dr. Dakuku Adolf Peter Sayes ke faɗi. ya ce shaidu da dama sun ga fitaccen dan majalisar dokoki ya ba da umarnin buɗe wuta kan magoya bayan jam'iyyar apc duk kuwa da wannan rudani da aka shiga a jihar ta rivers rundunar 'yan sandan jihar ta ce ta shirya wa zaben hassan karma shine kwamishinan rundunar 'yan sandan da aka turo domin gudanar da zaɓe a jihar ya ce mugawa yan rivers namu dai mun zo mu yi musu aiki a tabbata cewa kowa da kowa ya samu samu hanya ya je a yi dafa kuri'an shi a dawo gida kuma mun yi musu gargajiya cewa duk wanda yana neman masifa a bar wani zance domin yanzu ana neman leaders wanda za a lidi mutanen river ba fada sun zo su yi ba cewa duk wanda ya ki ya bi unit wani amurna da mun fada nan dole za a kama shi mu da ya military duka muna tare kuma da dan sss duka muna tsaye a tare mun yi meeting mun yarda cewa daga 12 midnight yau na y'o za a hana mutane tafiya sai har zuwa karfe biyar na gobe irin wurare wata france nan a kasar muna da navy a nan gare mun sa navy sudan dan kuma air force an sa air force suna dan flying at low level a duba ko me ana yi wurin yan navy da marine police duka duk wanda baya da korea da zai je ijaba kare ya fita kuma banda haka muna ji labarin cewa akwai mutanen da sun je sun dinga uniform na yan sanda da sojoji duk wanda an samu za kama zuwa ba yanzu dai an nuna rundunar sojan najeriya a jihar rivers sun kama wasu mutane guda uku dauke da samfurin bindigogi ak-47 a jihar ta rivers lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal najeriya to a gaida na sokoto to sai jihohin shiya arewa maso gabashin najeriya daga inda wakilinmu abdulwahab muhammad ya samo mana wannan tsarabar rige-rigen shawo kan al'umma don zaben gwamnoni a shiyar arewa maso gabas a tsakanin manyan jam'iyyu biyu wato apc da pdp na ci gaba bayan fage bayan rufe kamfen ɗin da aka yi uku daga cikin gwamnonin shida da ke yankin suna neman tazarce ne da suka hada da gaidan na yobe kashin shatima na borno da kuma ibrahim hassan dan kwambo na gombe isa ya guda na fatar ganin awal jatau ya gaje shi a bayan da shi gudan ya sha kaye a zaben sanata sanin kowa ne matasa 'yan tada kayar baya sun haddasa mutuwar mutane da kuma dukiyoyi masu ɗimbin yawa a shekara ta 2011 da sunan masu mara baya ma 'yan takara masanin siyasa kwalo shatima ya ce ba za a samu rigingimu a siyasar kamar na shekara ta 2011 ba har yanzu ba gama zaben gaba daya ba a faɗi sakamako da sauransu idan da mu iya mutuna wajen mutane 927 aka kashe a 2011 sai dai yawan canjin sheka daga pdp zuwa apc na nuni da cewar akwai lauje cikin nadi amma ji cewar mataimakin kakakin jami'ar pdp na ƙasa barista abdullahi jalo masu irin wannan hali suna da kashi ne a gindinsu mutane da ke canza sheka a harkar siyasa kullum ka tsaya a kan ra'ayinka jam'iyyar in ta sashi neman mutane ta neme ka da mutuncinka amma yayin da ka kai kanka ka zamo dan siyasan da yake jiran a sawa burodi a guluban ya ci abu ne yake so da sauki mutane sun yi aiki shi ya zo ya ɗauki kason da wanda ya sha wahala ya mai da mutane ba su da wayo wannan shine kawai zan faɗa a irin wa'annan mutane da suke yin wannan a wannan lokaci. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. To Grace sai a jihar Adamawa an sami sabani tsakanin jami'un siyasa da kuma jami'an tsaro. Ito e, Ladan mun ji ana tada jijiyar wuya ne domin dokar hana fita da rundunar 'yan sandan jihar ta kafa da za ta fara aiki da zarar an kammala zaɓe. Ga bayanin da wakilin Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana. tun farko kwamishinan 'yan sandan jihar adama mr gabriel alhaji wanda shine ya bada sanarwar kafa dokar ya ce duk wanda aka kama yana kare wannan doka to fa labudda zai ɗanɗana kudansa. gentlemen curfew will be observed from sunday in the evening 12 April to Tuesday, 14th April 2015, and the curfew time will commence from 6 p.m. to 6 a.m. Is 6 p.m. to Ina son ku sani wannan dokar za ta fara aiki ne tun daga misalin karfe 6 na yamma har zuwa 6 na safiya a ranakun Lahadi 12 ga wata har zuwa ranar 14 wato ranar Talata a cewar kwamishinan 'yan sandan jihar Adamawan. to sai dai kuma a matanin da suka mai da 'yan takarar gwamna na jam'iyyar apc da kuma pdm mai alamun toci suka ce fa ba za ta sabu ba wai bindiga a ruwa dan takarar gwamna na pdm dr ahmad modibo ta bakin daraktan kamfen ɗinsa barista sun da joshua wigar cewa ya yi kowa ya ci gaba da ayyukansa tamkar babu doka na hana fitan dare a adamawa domin bai isa ya zo ya kawo mana dokan da babu mu kuma muna zargin shi yake so ya haddasa fitina saboda haka mu ci gaba da zamanmu na lafiya mu fita mu kaɗa kuriya mu tabbatar kuma mu raka mu an irga an yi declaring result zaɓen na an ce za a yi zaɓe daga karfe ɗaya da rabi har sai an kare zaɓe idan zaɓe ta kai karfe shida shi kenan ya za a yi yana son ya ce a watse a dawo gari a zo a ci gaba da kirge ko me shi ma dai daraktan kamfen din jam'iyyar apc a jihar alhaji abdulrahman abba jimeta ya yi bayanin cewa su sani an yi zaɓen shugaban ƙasa lafiya an ba da result jam'iyyar apc ta ci adamawa kafatan babu wani abun da ya faru saboda ka idan sun ce za a yi kafin a faɗi sakamakon Eh, zaben gavna ya nuna mana kenan suna da wani abu a boye. To sai dai kuma ita ma jam'iyyar PDP da ke mulki a jihar ta bakin sakataren jam'iyyar barista Eti Shehu wanda ma shine kwamishinan harkokin shari'a a jihar ya ce fa ba da yawun su ne a kafa dokar hana fitan ba. Kafa dokan ta bace wannan bai dace ba. Bai dace ba domin maimakon kafa wannan dokan ta bace ko da yake hujjansu sun ce saboda bayan zaɓe kada mutane su fita suna murna. maimakon kafa wannan dokan ta baci su jawo mutane wani fitina mai zai hana su kafa dokan hana duk wani buki bayan zaɓe na ga shi ya fi dacewa wannan ba da yawon ku aka bake ba da yawon mu ba ba da sanin mu ba yayin da wannan ma ke faruwa a jihar taraba kuwa shugabanni ne ke yin kira ga al'ummar jihar da su fita kansu da gurgurta su gudanar da zabukan cikin lumana honorable marafa bashir abba da ke zama sabon dan majalisar dattawa da aka zaba ya yi kiran cewa babu kamar zaman lafiya muna kira ga jama'a na dan allah da annabi ya zaman lafiya zaɓe kowa yana da abin da yake so ya zaɓa a ran shi ya je ya zaɓa ya koma gidan shi ya zanna lafiya a ba da sakamako allah ke ba da mulki ibrahim abdulaziz sashin hausa na mara amurka daga yola a najeriya to wai menene ma yasa ake bayyana zaɓen na yau a matsayin mai muhimmancin gaske ga talaka ga abin da jafar jafar kakakin gwamnatin jihar kano ke cewa a wasu da jamila kabir fage idan ka zaɓi shugaba daga can sama shi aikin shi daban kuma ko kuka duba za ga ayyukan gwamnatin tarayya za ga ba yawa ne da su ba wanda gwamnatin jiha ta yi yawanci su suka fi yawa gwamnatin jiha ita ce mafi kusanci ga jama'a bayan karamar hukuma kuma karamar ko wato ko asusun karamar hukuma a hannun gwamnatin jiha yake akwai abin da ake cewa joint account wato asusu da ake haɗa kuɗaɗen waje ɗaya karamar hukuma bata isa ta kashe kuɗi ba sai gwamnatin jiha ta bata wato izinin ta kashe wannan kuɗaɗe da za ta yi wa jama'a aiki da shi idan har ta ga abin bai dace ta yi wa jama'a aiki ba ka ga ba za a kashe wannan kuɗin ba so ya kamata jama'a a tsaya a duba wannan zaɓe ne matukar muhimmanci kamar yadda zaɓen shugaban ƙasa aka ya gama lafiya wannan zaben ma ya kamata a ce an yi ɗango an zo an zaɓi waɗanda suka dace zama mutane su tsaya su duba cancanta su duba cancanta su duba cancanta wato su duba jajircewa su duba sanin makamar aiki zaɓi wanda sai ga ya dace su zaɓa saboda haka a wato bai kamata mutane su ɗauki wato ra'ayin su ba ya kamata ka duba ganin cikin 'yan takarkarin wane ne mai jajircewa karka je ka zaɓo magen lami wadda ba ta cizo ba ta yakushi ko ba ta kama tsera gwamna mutum ne mai jajircewa mai sanin makamar aiki mai zafi wadda ba wanda idan mutum ya ɗauki kudin jama'a shi kenan ya ɗauki kansa ko kuma a ta wadaka da kudin al'umma ya kamata jama'a tabbata sun duba irin waɗannan halayyar ta 'yan takarkar da zaɓa kuma 'yan majalisun jiha su ma da za a zaɓa wato ya kamata jama'a su tsaya su lura cewa shi ma zaɓe ne mai mahimmanci domin 'yan majalisun jiha su suke yin dokokin da ake tafikar da gwamnatin jiha su ne idan gwamnatin jiha ta yi ba daidai ba za su karkata akalarta su kai ta inda ya fi dacewa ta tafi idan har ta ko aiki ne da take yi gwamnati majalisar jiha ita ce mai duba akwai abin da ake ce ma a turanci oversight function wanda za ta tsaya ta duba ta je ta tabbatar daga wannan abin da gwamnati take yi hakan ne ko kuma ya dace a yi shi idan bai dace ba sai ta wato sai ta nusance da gwamnatin jiha ta ce mata a'a wannan abu bai dace ba to ya kamata jama'a a ce sun duba sun gani a matakin yan majalisun jiha shi ma su duba su zaɓi shugabanni na gari shugabanni na gari su ne za su tabbatar da ci gaban al'umma a baki daya kuma shi saka kasashen da suke ci gaba ko kananan hukumomin za ki wato za suna da yawa barjat domin idan babu hukuma kusa da jama'a za ka ga abu ya ɓaci kafin a gyara shi sai a yi wata da watanni yanzu idan ko rami ne a gefen hanya ya fashe inda a ce gwamnatin inda a ce wato gwamnati kawai a matakin federa take wato gwamnatin tarayya kafin a zo a gyara wannan abin da ya lallace sai a shekara ba a zo ba amma da ke akwai matakin jiha wadda tana kusa jami'anta suna kusa da jama'a sun ga wannan matsalar sun kai koke in jama'a ne sai koke nan da nan sai ga an zo an yi shi kamar yadda zaben da muka yi waccan a sati biyu da suka wuce aka fito aka jajirce ya kamata wannan zaben ma a fito a jajirce domin a zaɓi shugabannin da suka dace a zaɓa. To, Malam Ladan, ka san wannan batun kudaden ƙananan hukumomin nan da aka mai da shi ƙarƙashin jihohi ya na jawo cece ce. kwarai da gaske saboda in a ce an bar ƙananan hukumomi su ci gashin kansu grace da al'amura za su yi inganta za su yi samuwa ababen rayuwa za su yi samuwa a ƙananan hukumomi saboda kin san ƙananan hukumi su ke kusa da jama'a sosai sosai mm-hmm. kuma kamar eh, yadda yake bayyanawa kamar yadda yake bayyanawa kwarai to kin ga a ce suna da cin suna da ikon cin gashin kansu to bakin gwargwadon hali mutane za su amfana kwarai da gaske to ganin yadda ake cece ce dangane da wannan batun kudin ƙananan hukumomin ne da shi malam Jafar din ya ambata ya sa abokin aikinmu Yusuf Harande ya nazarin wannan tsarin ga kuma abin da ya gano tsarin ƙananan hukumomi a Najeriya ya jawo hankali matuƙa a cikin ƙasar da waje tun bayan sake fasalinsu a shekarar alif dubu ɗaya da da da tara saba'in shida. Ƙananan hukumomi su ne mafi kusa ga talakawa, amma duk da haka al'umma da ke ƙananan garuruwa da ƙauyuka ba su cin gajiyar wannan tsarin na gwamnatin kusa da su. Gwamnatocin jihohi ba su da muradin ganin an ba ma ƙananan hukumomi 'yancinsu, ko me ya jawo haka? Dr. Bashir Jumare na tsangayar ilimin ƙananan hukumomi da ci gaban ƙasa na jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ya ɗan ba mu haske kan rudanin gwamnatocin jihohi da ƙananan hukumomi. Wai shin akwai wani alfanu da talaka zai samu sakamakon haɗakar asusun gwamnatin jiha da ta ƙananan hukumomi kuwa? In ka duba ci gaban da aka samu musamman akan mulkin demokradiyya ɗin nan amfanin da shi da aka samu kaɗan ne fiye da rashin amfaninsa kaga tunda ita an ce kanta karamin hukuma ce kuma kamar 1999 constitution ya kaddamar da abubuwan da ya kamata su yi kuma ga yawan kuɗin da ya kamata a ba so amfanin shi shine a tabbatar an ba su wannan kuɗin kuma suna amfani da shi don saboda tsarin mulki din na ya bayar to amma kuɗi a ce sai an bi ta jiha ko jihohi to akwai matsaloli da yawa babban matsala da yake faru. faruwa shi da su kansu karin hukumomi ana hana su yancin su ba su da kamar yanci su zama to kamar ana kamar tatse su ne kuɗin bai zuwa gaba ɗaya gare su kuma wanda ake ba su nan wani ma ba ta iya biyan albashi balle kuma a ce sun yi manya-manyan ayyuka wanda tsarin mulki tun 1999 ya ba su dama na biyu kuma sun jihohi ɗin suna amfani da shi don siyan wasu wasu bukatun su ba bukatun ƙananan hukumomi ba akwai abubuwa da ke killa samun ƙananan hukumomi suke yi wanda ko bai shafi aikin kananan hukumomi ba aikin da ya shafi jiha ne su suke sa kananan hukumomi suke yi baka tunanin wannan haɗin gwiwan na asusun gwamnatin jiha da na gwamnatin kananan hukumomi shi ke kawo talauci a cikin al'umma? Eh to babu shakka duk su ƙananan hukumomi din nan fa akwai in ka duba tsarin mulki akwai ayyukan da ya kamata su yi. To idan kuma ya zama to kuɗin da ya kamata a ce an ba su daga cikin account ɗin na government zuwa. ana wasu su da yawa bincike da muka yi da yawan su ba sa samu kashi talatin zuwa arba'in na kuɗin da ake ba su. To kaga ba yadda za a yi a ce za su yi manyan-manyan ayyuka. Za ka ga sa ta ƙoƙari ne su ga sun biya albashi da kuma su ayyukan ah, kullun da kullun din nan so amma manyan manyan ayyuka wanda ya shafi rayuwar jama'a wanda ya shafi kamar misali harkar da ilimi ko wanda ya shafi harkar lafiyar mutane ko kuma wanda ya shafi kamar a ce kwalbati a gina kwalbati ko ruwa a kawo a yi kamar ah, hanyoyin da yake mutane za su rika samun ruwa da kuma shi kanshi kirkiro ah, ayyuka da jama'a da sauransu za ka ga kuɗin ba shi ko kuma bai kai da su irin wani ba su ƙoƙarin da kawai suke shi da su samu kuɗi su biya albashi. Shin wai ko yana yiwuwa jama'a su yi amfani da ƙuri'unsu wajen ganin tabbatar da sun ci gajiyar tsarin ƙananan hukumomi wajen zaben shugabanni da za su yi musu wakilci mai inganci. In zaɓe za ku yi to jama'a ku yi zaɓen adali. Haka ka kowa ya shaida shatan zaɓen. Ku yi zaɓen adali domin shi ne mai tausan ƙasa. mai bautawa kasa mai bautawa 'yan kasa domin shine mai tausan gida mai bautawa gida haka yake to har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogoma nan washington yana cewa karfe 1 da minti kusan 26 ga wannan sako duniya a tafin hannunku. Babu shakka domin kuwa sashen Hausa na murya Amurka ya daura damarar. Shiga sako sako. Da lungu-lungu a zaben gwamnonin Najeriya. Shirinmu na ranar-ranar Asabar mai zuwa. Za mu ƙara share awa ɗaya cir. Muna zayyano muku halin da wannan gagarumin zaɓe. Zaɓen jihohi yana kusa da jama'a sosai. Gwamna shi ya fi tasiri a mutane. Saboda haka. Saboda haka a caza wayoyi. Kuma a yi tanadin batara. Domin kuwa sashen Hausa na murya Amurka. Yana tare da ku. A kone yaushe. Duniya. a tafin Ka riƙe makamanka ita za ta cece ka. Talaka ka bar kuka kuri'ar ka ‘yancinka. Ka riƙe makamanka ita za cece ka. Haka yake to Malam Ladan duk dai da yake na ga har yanzu kana da sauran takardu a hannun ka tilas mu birki nan sai ka adana su zuwa shirinmu na hantsi. To kafin mu kai ga waɗannan takardun naka ga Jummai Ali ta shigo da tashin muhimman kanin labarai. Yau Asabar ɗin na idan Allah ya yarda za a yi mataki na ƙarshe a zaben Najeriya da ya shiga tarihi a yayin da waɗanda suka cancanci yin zaɓe za su sake koma rumfunan zaɓe domin zaɓen gwamnoni da wakilan majalisun jihohi. A nan Amurka kuma kafofin yada labaru sun ba da rahoton cewa gobe Lahadi idan Allah ya kai mu tsohuwar sakatare a harkokin wajen amurka hillary clinton za ta ba da sanarwa a hukunce ta niyyar ta neman jam'iyyarta ta tsayar da ita 'ya takarar shugaba a shekara ta 2016 baɗi kenan idan allah ya kai mu kafofin da suka san shirye-shiryen da take sun ce tsohuwar sakatare ta harkokin wajen amurka za ta bayyana aniyar tata ne a wani saƙon faifan bidiyo da za a sa a dandalin yanar gizo. A makon gobe idan Allah ya kai mu, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai wa Majalisar Dokokin Amurka da ke Tababa jawabin jadawalin yarjejeniyar da suka kula da kasar Iran akan shirin nukiliyar ta. Sanatoci daga dukkan jam'iyyun suna aikin ganin an samu isasshen kura zartar da dokar da za ta baiwa majalisar damar amincewa ko kuma yakin amincewa yi wa Iran sassaucin takunkumin da aka aza mata. jiya juma'a mai baiwa shugaba shawara kan harkokin matakan cikin gida ya yi watsi da furucin da shugabannin iran suka yi to a gaishe ki da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin na wannan lokaci sai kuma shirinmu na hatsi idan allah ubangiji ya nuna mana za mu zaga mazaɓu domin bayyana muku abin da ke wakana yayin da kuke haramar fita kaɗa kuri'a yanzu a madadin ladan ibrahim ayawa da kuma jumai Ali da ta karanto labarai da Malam Sidi da har hada shiri da ba da umarni da kuma injiniyan mu na yau Jim Cook Alheri ke muku fatar alheri da cewa ai zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana da kuma fatar ganin ci gaban Najeriya kasancewar ta tsintsiya maɗaurin ki da alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.